الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاجت بتاع الله Assalatu yanzu ya ci gamin ciwon yi wuludu tabbatu ya Nabi Muhammadu sallallahu Alaihi wa wa sallam ya ciwa bai karatun daga littafiyan القواعد الأربعة يا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من قال القاعدة الثالثة قاعدة يتاتشي نتاتون زوجنا زبوني شكو قال القاعدة الثالثة قاعدة يتاتشي ina na yi shi be muni ina na yi tsafoshi be gutsunami ya safar 1440 kalenda alijiriya na ajin daidai be tsafo gutsun ko yan mm-hmm. na tsafo guniyar ní october ní november 2018 ga alƙa'idatu salisa ƙa'ida ya tashi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ga hakika nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya da ta ce ingole ya zaje na shi kakayi na aga kakayi fi ibada tihim ibada shi minhum man ya'budu al-mala'ikata adadan min zan gijo zai jibuta mala'ika nan wa minhum man ya'budu al-anbiya'a amma da dan min zan gijo zai jibuta annabawa wasu wa salihin bi zakirkishi ومنهم من يعبد الأشجار أما جدا من يزعن يجيبو تا تشمجنا والأحجار تتقمجي ومنهم من يعبد الشمس والقمر أما جدا من يزعن يجيبو تا يجيدي بيتسينا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam magwa wa lam yufarriq bainahum malayri gana sakani abwa wad dalilu qawlu ta'ala dalili ba na kuma latin ga wa qatiluhum yagwa hatta la takuna fitnatun yabu ya fi fitina ma wa yakuna dinu kulluhu lillah addini ɓata ma rufin cici wa dalilu shamsi wal kamar dalili ne laugayen zai dabo ya jibuta ya gidi biyar china ƙauluhu ta'ala ba na sakon latin daga wa min ayati min ayashi yin sako allailu wannan haru ya shiga bati wa shamsu wal kamar to ya gidi to ya ta la tasjudu lishamsi wala lilqamari iga jisjada ya samu igide mai ma jisjada ya samu wasjudu lillahi ya jisjada allahu allazi khalaqahunna na jalitana in kuntum iyahu ta'budun abekin gai allahu gai ya buta wa dalilul mala'ikati dalilin mala'ika mun ga zai da wajibuta mala'ika kaulu ta ban sa ko su kun lati na gan wala ya'murukum ajiya furwa an tattashi zuwa mala'ikata ga yala mala'ika shi je la wan nabiyyi nabi annabawa shi arbaban sai cha wa dalilul anbiya dalilin ne lauga zai da wajibuta annabawa shi nan قوله تعالى غنا سكولات نغا وإذ قال الله فككنا سكوغ يا عيسى يا نبي عيسى ابن مريم نيا مريم نا انت قلت للناس ان إن باوتشوغا غنزا جي جيغا يتخذوني على ولا سوي وأمي بنوي الى عيني yaleje tsoye ci guba سكو su ko guba tsoye ci guba na jibuta min duniya ban biya lawi na subhanaka li ta tu tabbata soko ma ko li an aqula ma laysa li bi haqq wa da mi na mi agaga yana miji haƙƙi wa na in kuntu qultuhu faqad alimtahu ni gaga gayi da wucin soko ta'lamu ma fi nafsi wa la lamu ma fi nafsika bi na da rayin bona mabiyan da rayo bona innaka anta allamu wa ga ya suna da nemiyar gaibuna wa dalilu salihin dalil ne lauga ya zai daba jibuta da kirki na kaulu ta alabanin sa kuma lati daga ula'ikan lazi na ya du'una na yi zahunci shaida yi na yabtaguna ila rabbihimul wasilata e eh, watan balubacin ciya ayyuhum aqrab zito bagan wayar juna rahmatahu amma ba mu ara masa ko waya khafuna azabahu amma suna azaba su ko inna azaba rabbika lillahi azabayin su ko kana mahzura ko wafi ina ezabichuna ko ina ezayabanin wa dalilul ashjari wal ahjari dalilin da mai laugaye zashi da bai jibuta ci majibe takushi na kaulu ta alaban zagola suna gan afara'aitun mulata wal uzza ngbaye ne lata be uzeye wa manata be manata a salisatar ukrayin ta cibe wa hadisa be waƙilin laifi da hadisin ya abi wakilin laifi radiyallahu anhu sakuje da min kalam gan kharajna ma'a nabi sallallahu wasallam ila hunain ya tiya pamba bi annabi sallallahu wasallam da ejine yo da da ne yo hunain na ko wadalu hudda sa ahli bi kufri amma a ya kafirci ya woro a lo musulunci lo woro kakuna kukunin hunayi na donare gawalin mashiriki na sidratun ya kufu na inda ha mashiriki jima adeci bandoci na iga sidratun yau ya kufu na inda ha ajaji ta ci ban wuce yofe wa albarkashin wayo na wuto na biha aslihatahun a ci mai laifi ko a ji lahacin gbawucin ga ga e ibi ko lahacin albarka ga ajiye kiyo hmm? albarka ga ko a yi ga ajiye nasara yi kalu laha za tu anuwatin a ga yi ci gbawucin ga za ta anuwat famarar na bisa zarafin yi ci gwaci bangotin ya fakul na yi ci ga yara su da ya ce ija'al lana ta anwatin anabi waci bayiri ya ta anwati yayi ne to a fele bi ko haibo yi da albarka ili da nasara na kama lahum zatu anwatin kim na mushriki da so di zata anwatin annabi sallallahu alaihi wasallam ci ga yiri ne ga ne yiri na jama'a ne Musa ga ne Musa ga allah na ilahan kama lahum aliha wa wa kutiya kemina tso wuce da kukinan jai na ta tajalu ga alƙa'idatun rabi'a ƙa'ida ya yi ci an na mashirki zamanina mashirki ne da zamani na wannan aglazu shirkan minal awwalina shirka lefagan shirka ne zama fari shi li'annal awwalina ebe ne zama fari wuce shi ku na firra khayi aja fe di shirka ji ka kuna ga dan ba gona wa yukhlisuna fi shidda a ta aja fe yi ikhlasi ka kuna ga dan ba tiona wa mushriku na mushrikin zamani najma shirkuhum da'iman firra khayi wa shidda shirka yi kan dondo alaikum salam shirka yi kan dondo to ka kuna gadan ba gona to ka kuna da ba fiyona wadda dalilu qawlu ta'ala dalili ba na sokon la suna ga fa idza rakibu fil fulki ka kuna ga gadan yona da'awu Allah ajai Allah mukhlisina lahu din aji e ala dini tajiya sokon yi sokon bugi falamma najahum ila albarri kakuna su koma bi a gangu su koma ga gangwa da laɓanci a ci a E, ya ci ya a ci jan alaka iza e hun yi shiri kuni wadda abele a fake lampa su kuma ci bi nga alƙa'idatu salisa ƙa'ida ya ta ci annan nabiya sallallahu alaihi wasallam za'ala ala unasin na fi ibadatihim za nabi sallallahu alaihi wasallam mutuncin adan jama'a na shi haka ka ka ka ka ka ka ya bai ba da shi wani minuhun mai ya abudu mala'ikata adiza ya dabo ya jibuta mala'ika wa minuhun mai ya abudu al'ambiya adiza ya dabo ya jibuta annabawa wa salihina adiza ya dabo ya jibuta da kirkishi wa minuhun mai ya abudu al'ashjara adiza ya madabo ya jibuta cimma shi wal ahjara da takun shi wa minhum man ya'budu shamsa wal qamara idza madabu yajibu ta gidi ya ce wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam man gwa wa lam yufarriq bainahum malai da takaniya za a ci jibuwa kiwai ne gaji faruwa da shirka shirka inna shirka la azim lalle shirka zalunci mun cikuyo walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun agan la fatu ce ba ce na lubata na ga ngaji ke ngaji ya ko e bago ibada ne yake so ko nan ummata ko annabi wa da layo ko wali wa da layo ko sali wa da layo ko lalla ya ci tacin ko lalla ya gidi ko lalla ya etsa ko lala nuwa ko lala kuci ko lala ki ko lala zagu kabarona ko lala jenu ko lala malaika ngole na diuji so ko laya na ibada mawa da laya zan ndo ce wona to sun shirka ga da wona ne ngamala annabi sallallahu alaihi wasallam in gaga ya na jibuta malaika na be na jibuta na bi isa ne be na jibuta yazina da nan maryamma ne ya yage amma yana to jibuta shaitan da jami da kabari da gidi da ya tsayana ya yi gya a nabi ga haca na dai ba da wuya a cala da zan mutu na jusa kwanin ɓatau shirka ko ya buga ɓatau ga nabi gun hankali ya yi gawar dalilu kawo ta'ala dalilu ya ci gano gari wa katiluhum gwa hatta la takuna fitna ya bu ya fi fitina ma wa kuna kun luhu. lillah ajin bata tilu jeyan soko amala annabi sallallahu alaihi wasallam ga man badala dinahu faqtuluhu ana ga adinin sangwana ala za wuce hawu amala annabi sallallahu alaihi wasallam ga umirtu an qatila an-nasa ajin foro ga mi goza an ji ya sha, shahadu an la ilaha illa allah sale raji jari za a rubuta gaske da sai Allah wa anna Muhammadin rasulullah ne ya ji gida ne mun mutu ce ce shi wani wayu kai musala mala sallah kwari kuli fai za fa alu zalika ga jan ta ga kan asamu min ni dimam wa malami la biya ke wai sabuhum ala allah amma gore ka ga ba zan ina qatiluhum ba ta la ta da fitna wa qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari wal yajidu fikum lilza ko zina lil ladina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha la nasrihim da kadir ko umirtu an uqatilan nasa ta yashhadu an la ilaha illa Allah le ga jihadi nana ne kiyo ne shurut nini shirya dabu yawa ai dole ku mastatatu ku wajhu min ribatil khayr turibuna bi adu wallahi wa aduwakum number 2 agaji jihadi wai karkashin yau shi ko ko karkashin zibo karkashi ya bishi ce nga mala nabi sallallahu alaihi nga ga limamu junnatu yuqatalu min wara'i number 3 kafiri ya so ma da kafiri na shi yarjejeniyar zaman lafiya da wabe ya yi nan kafiri yarjeje na yarjejeniyar zaman lafiya da ne ya bugan gani biyayi nan nga mala aufu bil ahdi inna al'ada kana mas'ula wale zane ma a ba zai jihadi mai na sukunci kafin da tuyar jeje ne ya zama lafiya da tsakani ya bugun gani bayanin ka kami ma a can jihadi na suku a kiyar za tunana da jihar dawa ne ko an ga agwa dawa ya yi a na karkashe musulmi shi ife ya jirya ka ga agwa ngo ile final cha amakiyo agwa ebe ne ga ebe na ato mushriki ya je a ah, lugwa to musulmi ne ga ga wa jadi ni na jadi ni wa again wale e ga yanzu duba kwa na mala ne bi la ta tamanna li qal adu e ga bagai e da gube maki dai masallallahu alafiya e balafiya ga sokoi kuyoko amma kato alul kitabi shoma yahudi bai nasara shi na jayi alul zimma shi karkashe musulmi shi wannan a suke da hukunci na jake gofa yanin wani lalawo ga daular musu za ce yi ga diga ga daular musu shi da bai cimin kafin don raketa a jaba no ka zamani a nabi adi yahudi mu mana amma dai nasara shi zau kashin bal annabi aji to ajali dirwa alaihi sallallahu alaihi wasallam dan bai yahudi nushe nushe yici bin batani a ga dole musulunci ga da bu a shawunce laudo na ni ga da mus a da kafiri go ko shi wuce ba ko da ke wuce ba ko da yake ba no inde no lawo na ga nona ko ya ji gani ko umaji jihadu ya zunu tun su dugo da shi tija ga yaji zalunci a cikin yaji zalunci na annabi ci ganin annabi ci ganin gwan annabi ga ga yaji zalunci ya kuri ji izbiru ata talqawni ala alhawdi efe ba duwa ya so kuwa ba efe ya shawara wanye ga da shawara ya yana abdullahi allazi lakum hakka ga ta ce bane ga ji ya yasallallahu allazi ko abdullazi alaikum ake ya rigata ce bane ya gaji ya sallallahu allazi lakum ake yin bayyana madada ne ba ga sako sako ruwa la ya la ya eh. annabi ga gaga ce bi na kun ya jiki ya da gwa wanda mini jihadi ba su nuki wani ya ci bom wa mino bom ko mini mino bom bu jihadi ya wala takulu nafsa allati harrama allah illa bil haqq da shi da bombu masallaci da bombu zuko ashi ọ̀fẹ́dà jimba yìí náà wọ́n lè ní ipáta wọ́n lè bàwọn ànábì muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ẹ̀zà iṣẹ́ ẹ̀jì láyé ńlá wáyé káàkiri ọ̀fẹ́dà kí ọ̀fẹ́dà wà dánwọ̀n sí wọ́n lè jabatu nusra jesh yarmouk ko katibatul da sauran ga alƙa'ida shi ɓata safin na jikiyo yana je jina fasadu kun jiki a kujin jihadiya gawar dalilu shamsi walƙamar dalil ne lauga da inda bai jibuta ya girbe tsayana ta ta'ala ba da sakon latin daga wa min mini min shi ya soko a lailu yashi wan ba tubati wa shamsu to yidi wal qamaru to ta la tasjudu li shamsi wala lil qamar daga jisjada yidi mai majis jada tsama wasjudu lillahi allazi khalaqahunna jisjada Allah na jalita na in kuntum iyawu tabudun abikin ga Allah ga yaji buta yona wat ngole an laudona ye shibe batin to ya gidi bai tsa da mini aya shi ya soko ko? mini aya shi ya soko celle begin tare ya fasi na wata lafa suna cikin ba alwalikun zane nufe zane gwari zane yayi zane yegbo zane tv zane bibiyo zane nasara zane balarabe zane faransa zane jamus ci zane bari-bari zane kanuri zane babur ko na fata da mini a sauko mai gaju zai da ya gidi mai maji ya samu a ca da ibadu yo li dudu lillahi wa budu E ji zai da ya sako mai jibu ta ya Nga gama la nabi sallallahu alaihi wasallam ga kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin mi ga adiza for gudu da zan zannoci la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha na ga yin fuju da ya ebau ebo gongo a an jus jada zannoci jiki ayo shirku yo na musulunci na wuna wa wasjudu lillahi allazi khalaqahunna ajuz e jada Allah na jalita in kuntum iyahu ta'budun kin ga su kubu yiga yajibu ta wani wale ga in kuntum ya ta'buduna nasuku wala ga sujada nau'i mini anwa'u ya ibada jibo zamu ci girge lakiya afẹ́dàjú zẹ́dà àìgídí gídígẹ́ kí ẹ̀ láàlò afẹ́dàjú zẹ́dà àìgídí nìyẹn zẹ̀jẹ̀ jùbú gidi na gidi na alaihi wasallam àtúlẹ̀m ne za jínsá sallah. kakuna gide latiya na ko kakuna gide jikinan gide lonan ɗabunan zai je jibu tayu wuna lokacin shiga je da yawon allah kiyaye wa dalilul mala'ikati dalilin za zai dabo ta mala'ika na kaulu ta'ala ba su kula na ga wala ya murukum an tattakhizul mala'ikata nabi ma je forwa a je forwa an tattake zul mala'ika ta gaya lagos su mala'ika ja wani bi na biya na ba shi arba baya la'ala su yi cimin dulaban biya allahu ya a ya muruk masu ga abijin foro bil kufri kafirci kafirciyo ba da yi antum musulmin ba ne ya fi musulmi ya nina ebogo a na bi sokwa abige ebe jibuta ya mala'ika mala'ika ya ce jibuta jiya sokwa la ya la ma maro ma ya ma yi umaru wa dalilul ngole zan ce da jibuta jenu ngole gani akwa cha je ko malaika ga ya jibuta dono nga malaifa alkiya mi ga sa kwa ga malaika yin ba haula ya kun kanu ya budo idan na ga ya ga fe jibuta yo qalu subhanaka anta waliyuna min durihim a ta su tabbata ya su kusa waliya bambe be zamun shi bal kanu ya buduna aljinna aktharuhum bihim mu'minun jenu a feji buta dokunun da ama a ima ji jenu a shan wuye ji wa yanzu gujen wule gan su nan malaika wuye yau ko malaika wa ji buta alhali ma jenu wa butu ko maga ga to malaika do ji buta ibada an ta ji amfani e fa alkiya mo so ko ga gwa sun biye de de wuce no jina e bona malaika ne jungo wa ji buta na ga agaga a balka mi ya buru ne jinna aksaruhum bihim mu'minun an ji gashi shi ga da fibuwe na su na sakon doro wunde rauhaniyar na shejebi mai yuna ko laji ganewa sun ga su na sakotin ce shi mai sunan da ci a kiyar alajiyu kafa ya hai ya karimi ya kundara yushi hmm? ya rahmani ya rahim ya zafaza ya karimi ya wahabu ya jajjaluti wato adi alikin na jiki nan wa wani gbe caji rabawa ciwo kafa wani magaga ma in ba ki tsayi na dai waga sun da sakon da na wayi da hannun ni ajiyarwa wani ya dabo na jiman kawai jiya zanage yi sakon da sun na wuce na wato tí wọ́n ní bẹ̀rẹ̀ wa ní jẹ́nu káwọn tí ba da ya gẹ̀lú na wa kó sunan mọ̀láìkátá wọ́n tún yóò so zane shi ya dawaci mai isa kwanan lai ya kula ko zuba ba wala wacce ta maulawu a jali ta ya kazu zungi wa ka ga goya ka ga a juna wai ya su bu mu zuba wa ka zungi ga a ga zawon jiki dikiyo ga da zawon ci koyi kan ko zungi da ya kan ce ci kunan kabo a da ya sarki zuna minu aguwa duniya da ufa talibu wani matlub wọ́n lè tọ̀wọ́ tó ní ẹgbẹ́ ìwọ ẹgbẹ́ làwọn ti tó lànà ọgbọ́ ìwọ ẹgbẹ́ ní pàṣẹ yà á tún gbogbo pàṣẹ ojú sọ pé àyọ ń kó lò mọ́ fẹ́ sọ̀bọ̀ àti láti láti rahmani abuda ẹgbẹ́ ga dàjí rà àti fẹ́ dà yí tí náà sọ pé àná mọ́ kó wa láti lè gáṣì wọ́n láàkú mọ́tẹ́ iná wọ́n yà yí sọ̀kúnà àmọ́ mi gá yí ṣé yí wọ́n fẹ́ yìí ni. waga yi mi mi a yi so koyawe lole ne asulumin usuli shirki ebogo yi so ko straight wa kala rabkum buduni astajib Iza idza sa'alta fas'alillah ko ji ku? Iza sa sa'alaka ibadi anni fa'in ne karibun ujibu da wata da'i iza da ani. Addu'a'u huwal ibada. Ebogo gashi shi wadda zanuwa ci yi shi, waga za zahun ne yi so kwaya wayo. Waddan bayi ban wayi zanuwa ci wayewa nasara wayi zanuwa ci wayewa lafiya wayi zanuwa ci wayewa arziki wayi zanuwa ci. Nawa ne e daidai da wani ka mala'ika da yi mai soko wa dalilul anbiya dalilin lauga yana da bai jibu ta annaba shi ne kaulu ta'ala ba na soko ne latu ne gangan wai kala Allah fa ka kuna soko ga yayi sayawa na nabi sabn maryam da yayin maryam na an ta kulta linnas in ba ga ganzo an ji ga tashi zuni alagwa la su ummiya bin ne wani ilahi ne ce ci guba min dun laban bi Allah qala ga subhanaka ni ta ce ya Allah ma kunu li ana kula ma laisa li bihaq ungon ya na mi aga ga na mi da wana in kuntu qultuhu mi ga ga wace fa kai da alimta wasu su kube ta lamu ma fi nafsi wa la lamu ma fi nafsika wa bayan da rayin bana mabiyan da rawa bana naka anta allamu alguyu wa ga su ne da ilimiya gaibu nan wa alai ga ayan ne da wannan gan annabi isa alayhi salam wuje baba wuje biyanna ngalo ga isa ibn maryam ko ta ayan nabi mun wake lawo ke dai da yadda bai jibu ta annabi isa gangani be nana maryam ina ya ki alkiya magada be ibada wunci na ji na wajin amfaniya wa qadimna ila ma amilu min amalin wa haba'an mansura bebe ma annabi in yana waga jibu ta yayi sho umaji yarda gangani da ibada wuce ya na ya wuce ga guwa da ibada na waje ne wale ya zai ga ya jibu ta ne bi sane fal kiya biyar tuna ane bi sawa gube aka wagwa wagwa wayan kuntu kultu faqad alimta wa ta'lam ma fi nafsi wa la alim ma fi nafsika innaka anta allamul ghuyub zai da jibu ta malaika ko a cele gan mala'ika ya ji buta ya wani agagi mala'ika shiga fuhal kiya niki a gan a gan balkanu ya su ba na kama ya ko balkanu ya budu da zai na aksa rukun bihin muminun zai shi madalla mutu zanuwa shi. àṣẹlẹ̀ gan làwọn jì rá ní kiri ààrẹ ẹ̀kọ́ àmọ́gádán ọ̀nà ẹfọ́ àlìkíá ní gádàdá àtọ́ àkíyàgbọ́ àdòdò sí istabara alẹ́dínà túbù mínà lẹ́dínà tẹ́bọ̀rọ̀ àwòlà wọ́n tàkọ́tọ̀ àtìbìhìm al'asbab na da lamin a cikin bashin na ta ba ni fa'ala tu na ba ya ga ife lamin tun bai ya ku kiyaye za da gan e kya dagan a ga a ku kiyaye waye bane ka ya so bari kun tu mujrimi na ya so criminal ga ya so ya so jine ji haji tu girki ya ke bela ji ke bela ji excuse amma ya so da fino ina nani a tafe buku ti pe doji a ti yin defend min la za so ko azaba multiply ba doji biya ko la ji ganewa e bogo wo ga do zai nga male fa alkiyami ani sallallahu alaihi wasallam gato ta gale ta tabi kullu ummati ma kana tabudu a ga lumun do ga zando la mu tuwe no feji buta ne da je jibuta gida kan tu gidi da jibuta ya tsana ga mu tuwe tsa da jibuta ka ga mu tuka ba ta ta da kwafi ne e bogo be careful daga yijo ne wa zana alkiyami daga yijo ga wakiyo ẹ̀wà jọ̀nẹ́ àlìkìyà inú don't be deceived zanú ẹ̀kí wọ́n deceived jù ń gbáṣọ́ wọ̀dá mi tú zanú ẹ̀kí wọ́n mẹ́dẹ sátẹ̀ǹtì ní ìmọ̀ ẹ̀dàbí àwọn kándòrò ẹ̀là àyàgbàwẹ̀ ẹ̀là àdìsí gbàwẹ̀ ẹ̀là àsàrẹ̀ ẹ̀sọ̀ abẹ́ àníbùsọ̀ àtẹ́lẹ̀mẹ̀ gbàwẹ̀ wọ̀dá àfẹ̀sìn wà délé táàfì náà àṣẹrí à ya al'ajirri ibantul kubra ya ibn batta shirin su letka da alisunna ya allalika'i kitabu tauhidi ya ibn kuzaima Hmm? fatul majid ya sheikh abdurrahman ibn hassan aziz al-qabul ya al-hakami da ya tafi ya littafi da gato mutum wa biji sai bukhari muslim abu dawud da tirmidhi ibn majah eh hmm? sai ne imamu darimi ne bata shi na musnad imam ahmad na hanbali da ta imam maliki masani da bi ma'aji mu shi bata ne shi littafin fikiyu shi dana littafin tafsiri dana tafsiri ibn abi hakim rafi dana ibn kasiri dana ya al-qurtubi dana ibn jariri dana ba ta wadi asasi ya na shi wata bashi wani wata shi yi tari kandoci idaji ba zai akan bari za idaji maulidi za idaji wazifa za ida wuye gbaza wa makuranu ba wadda na nabi gana wajen azkaru na nabi sallallahu alaihi wasallam muna sa tuna jina misali fati wa idaji za fa'al kiyami ga dabe a jogan ma za a je mutum mulmul salim to shi na shi mutum bai na yashe kici ya yawa ano ga ya shi wani aya na bi mun wace lawu ga soko buyi da ilimi ya gaya bongalo gan inna ka anta allamu alguyu ko ayan na bi wace lawu ga mini ya sifati ya ce cewa da nafsu ga wani dalilin salihin dalilin na ngoli amma gaya yana ji wuta ne da yasa ne ya ja to yana so dikiya eh inja ga mala nabi sallallahu alaihi wasallam ga la taj'alu wa wasanan yuban ga la kabari ya yaje kuti kuti ne da je wuta ne mu ga mala nabi sallallahu alaihi wasallam ne da be ga wa wanzu ya nabi nabi ga la yasta ga su bi e wanzu da miya ngamala zanga cife shi kuti bi anabi zanga cife shi kuti bi babani anabi ga man na halifan fali alif billah dan ga shi kuti no shi kuti bi sukui zanga cife wa ga do anabi lugu ga anabi ga lata tune kama suratin nasara isa ibn maryam ga do mi agogan kemi na mishan jibi anabi isa na yiyan maryam ni na ma fata ya mulki shi bai nan ebuwa protect ya jana abu tauhid ebuwa alikiyo agwa tauhidi za tsuwa daga da ya gun shirka wa mun ga wani dalilu salihi na dalilin lagos da ita baji buta za kirki nan kaulu ta'ala ula ikan lalazi na yadu'u na da wasu na ji ɗaya eh, yi na yadda gure larabi mul wasilata eh, wasu watson balo ba ce kyako a yi mu aka rabu ba gan wayar juna ramata ba kuma yara masa ko wayar hafu na zaba mai suna zaba yasa ko in na zaba rabbi ka kana mahazuwa wale ga tawassul wa ga guba da tawassul al-mashru' amma da tawassul al-mamnu' ko bai bayani go gari ko ada tawassuli na shari'a da bai na wani tawassuli na jiki na na le shari'a ba nan tawassuli na shari'a da bai na wani tawassuli ba su ko bai suna jiyan tuci wani la ilaha asma'ul husna faduhu biha ko wani tawassuli ba su ko bai tun kirki na gallo ne rabbana na samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ko di tawassuli lo ba so ko kirki ne yau ba duya wai ngo ile naje amma tawassulul mamnu ade a tawassulul bid'i amma da tawassulul shirki an ci shi shi wai da yi ku kabaro ne an ci shi shi da yi

ga abdayin bai sako ga ga sako yambo annabi da wani matsaya annabi ba sako wanci yes matsaya annabi ba sako wanci mugartun annabi Musa na sako ga waka da inda Allah ya wajiha na amma annabi ga ganna yo ko ga dalilul ashjari dalil ne lawo ga da da wajibu ta ci baji wal ahjari ganda ta kuji nan qawluhu ta'ala afara'aytum lata wal uzayli lata da uzayli wa manata salisata lokura bai manata yin eh, ta ci ngole lata manata uzza pata ko tija da ce jin buta nan alayhi sallallahu alaihi wasallam hukan ngole umajiga ya ji buta kuti wuce itinin ele ga kuti wuce gaji sama ko ko ngaji ko ngai uzo ko ngai azara yi eh. ene lana ikiyo aga wayan adaba kuti adaba kuti wuce ko ta kun wuce a ci da dikiyo a ci da ba aga a shi kuti a shi kuti biyu aji sujada cigboro ugbo a ga-azụnye azụnye chigboro ugbo kwa jegaga aga kwa yi sunne a ga-ajụnye na ko kwaye sunne kwaye bakwai ramalobin wani ne kpata alamaji yake da ji wuta ya yawanci shi gama na anabi sallallahu alaihi na bena yana anabi kan gina wani yari na ụka. wa hadisu abi wakilin laisi hadisun abi wakilin laisi radiyallahu anhu qala wa kharajna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain ayatin ya pamba bi annabi sallallahu alaihi wasallam ila hunain wa danu da sa ahadin ya kufri amma ya kafirci ya wuro wal mushrikina sidratun yaqufuna indaha mushriki madaci manwaci na ajaje tubo sai ji ba da shi na wayo na wuto na biya aslihatahum a ce la bi kwa lahati gbawucin a caja ko yi la la'aza a ci a ga za ta nuwa ce za ta nuwa ce fobarar na bi sidratin ici gwaci gbanga ci ga fakul na ci ga ya rasulullah ya tuce ya iji ija'alla na za ta nuwa tin kama lahum za ta nuwa ce nabi wa za ta nuwa ce yake na su da za ta nuwa ce nan ki nabi ga nabi ga innakum qaumun tajalun idza yayo na shi jayi ta jiki nan hmm? jalici da gangani da yi nan wale gan anibici gan e eh, eh, gairi ne ga dana yi rina ganar musa zai ji na ila an kama lahum aliha na ko wale ga hadisin nan za ta ɗaya shi cimma nuta ga cimma wuce ga kyau waga yi kwala habu wadda albarka wadda ga ne nasara waga lukun guji nan ko ale ga ilme ke jikin ba wannan wadda da ga a ci banwaci yi ba za a tewa cikin da ta tiya mu wadda abila za shi da kauyo da gabazumo da gajirin bai lalikyau ya e za shi lo a na abe cibon da dufi a na toji kanon da fi kiyo da a fi nuwa dukunu wọn fi nuwa fi pẹ́ fi wọn ilé gan kánú ci yára ìwọ̀n àlọ́pọ̀ kọ́ zanayi jẹun nfẹ́ dàlẹ́ wọn sún túgbọ̀n ẹwọ́ tí ọ ńlú mẹ́jì láfíà zanaga ṣiṣi ńgá lẹ́gẹ̀ wọn èyà jíbí ẹgbẹ́ nu ọmọ tí a nfẹ́ láti kí ọ nfẹ́ lẹ́ ẹgbẹ́ nu ọ̀nà nfẹ́ láti kí ọ nfẹ́ láti gbọ̀n lọ́sùn nfẹ́ lójújì kẹ̀lẹ́ kìwúnchì báwọn tó tóga ci ba gun gaba mu wa sai ji ba da shi ganci ba ta yi waki wo e ne ga ci man nan wani ya fata wai kiyo da na jari shi tauhidi da shirka wai mane da shirka wa suna sunna da bidiye wa tujini a aljanna shi ya kiri ganin da tujini na shi Allah kiyaye mu ga alqais yawanci magaji to yi bo da mai da ba yawanci manwe da ba suna ne da ya babu yana wata ta ebila ko gada wata muhammadu kababu wadda ruye sanwaci ingo leci mafi guro wadda abele wa jike wa makoko jibanin wasu yadda ca ngoci koto gawa lokaci da kuma waka wuya shi kenan an ci gashi shi da na timin e, waje ba waje ga yi wucin ndoci gana kula ndoci da gaɗe mu na ndoci ɓala babu oku nga wa agwo nca jikiyar nca duk gaɗe mu na ndoci di habi ke fo guta guta ndoro wafe da ndoci fiya ba ga waje abele yake wani ndoci gaɗe ba zuwali a fejin labarin ci yaya dawa jikiyar fiji ni ndoci kenan wa mai ba da ndoci kai wallahi mai wajibi ta ce majo a ajin bayani ya tauhidiya da kira kirki ya da suna kira salafu salu shi ya ga wani nan ibinin mangoci ya shi biya suna yan mangoci aji ajin bayani tauhidi ya zasha aji bayani a kira kirki ya zasha aji bayani yan manajin alu sunnati wal jama'a sha so wace a sai ne gashi nin bai zaji so sai mangoci ga aji wacce ne na zanwace ya behave ne zangoci atayin wadda abele zangoci wata iliye ga wutan kuboro wadda abele wa bayi lafi manjo ga wani zuna kan wadda abele wa mi zurun goci lafi kiyo a ti bambojo wulu ji kiyo wulu ji kanzan nga ala zuna kan ala lafi bambojo bi ko manjo nan ko mangara nan ya da wa bara nan gibaro wani a ada ala ya e kwa ada wa ba ne kusa wuta nan ala ci ta a ci wuce ada da waranda boss ala ji kanzan ko eh, kasan nan a za a saja a tula shi ba mu a da ala gwanin gina so wai dafarin jinin ba zane ba ta fiye wa fili ko zane ɗaya ta wuce ya ƙirga ne bai shirka wa ga ko zane ɗaya ba wuce ya ƙirga ne da ya yi a shan wa biyu wata ƙyar umarjen goci mawa man shi eh, man shi sashin man goci ku yi kini bayani ya tawili ya jiya zajiya wajen da yakin bawa wa gabo thousands ya zo an yi har bai ba ne lokau laya a nan bagala ta shaddu da halin lai lasa lasa masajid mun harbe har ba ne na za a nuna a yi sallan wani jawon fofe shi yi nuna mun ji har ba ne ga wale hmm? za yi jikin wani mai zaga mu goba ya e ci ba ne eke esu gado gado gado za na lokura ha lokura za ni ga yugu na na tu onto na na bi kuki za ne wuye na wo bi de daraja irin na won ji kin baba har ba ni ga za ni ga ji siri adi to certificate na laara. eh won ji kin baba ga har be ba ni ne adi to association yen wo chiya association siri ji ti be ze je mene eh, ngai da part of traditional dancer ko traditional practitioner yanda shi taka ne bai su koyar da shi zaba wunde har mulki ma ga albani wa ne zashi a ga zaɓi wacce ne gashi wunje har da gba ngoi ngoi dogo za mu to wato sa shi ni tenti ndo shi e weza da lebu no ga da shi a gishi wa ke don wunje a sa ni takpa no wa da ji kaza biya wu ko ni ga fa ni takpa no wato wuje boci ko siri ji ne ni tenti na siri ni tenti ma boka har ga gba ni ta cikin baba shiga bai rinna je zafi wunje har da gba ni ga za mu ci ga aluyawa ga da cin ala ala cinwale ko nan cudan ba ko nan cudan baya ba alalima sai ci gaba ma nan kuma ma za ta kubu gadan bi nan kuma biyayi arzi ta wuza loke na ji suna Allah kiyaye wal qaidatu rabi'a ko qaida yayin nici annan mushriki zamani na mushrikin zamani ji aglazu shirkan min al-awwalina shirka ne ban zama fariji da annal awwali na yushriku na firraha ya wani zama fariji aka ku aga yi shirka ya ji shirka ji ka ku na ga da ba gorin wa yukhlisu na fi shidda a mai bi ikhlas ka ku na ga da tsanani wannan wa mushriku zama na mushrikin zamani naji hum da'iman firraha wa shidda shirka yi kan dundo to ka ku na da ba gorin to ka ku na da ba gorin eh adam ba ti wannan ngela junu mu fe ise yi wẹ̀wà àmọ́jọ́ sí ìdá abúlkádìrí ó jẹ̀láni wẹ́kẹ̀láni ẹjíṣẹ́ wà lójì lọ́sọ̀kọ́ àdẹ́gbónógbó àníbẹ̀ àdẹ́zùmọ́gbó ṣe tìjáni àdẹ́gbà lógbó ṣe ìbìrà àdẹ́gbà àfẹ́gbó ṣe ìbàlú ojú kakuna kuna ga gada yawana da awullah muklisina lawuddin a fe yi soko be ikhlasi a ga ne ta soko bu ya kan a yi kuka sha falon ma na jahum ila albarri soko ga za wuce gagwa ti da shi lagban ti ganji zugun idahum yushrikun wadi abili a feke la fatoci e baci wallahu alam ga ka ya bunna karshen littafin alqawad la ba magana na yanke ba na su ya da larba ku fiti mun gane Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk